laifuka biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abdulmumin jibrin da su su ne rashin zuwa aiki a majalisar wanda ya nuna rashin kyautata wa wakilcin mazaɓarsa da kuma yin aiki da asusun banki na ƙasashen waje. Na tambayi ɗaya cikin 'yan majalisar wakilai Timotin Golu hujjar suna gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin ga amsar da ya bani. Kin sani a majalisa mu masu jin kukan mutane ne sun kawo karen shi ga abin da yi ga abin da bai yi ba suna jiran shi ba su ji shi ba dole ne mu ji daga wurin shi. cewa menene ga abin da ya faru gaskiya ne kayi kamar yadda da muka kira shi ya ya zo muna da kwamiti na ethics wanda su suna da suna da yanci su kira kowa da kowa a majalisa a rubuce aka kawo muku karar a rubuce aka kawo abin ya zafe su sun ce baya zuwa majalisa ya kai kwanaki nawa to ba ku kuka kore shi a majalisa mu. yaushe aka kore shi kamar yadda muke kowa ana sa attendance in baka nan a plenary kana nan a kwamiti ko kayi tafiya ka je aikin oversight a wani wuri duk attendance ne amma a ce baka nan doka ta ce akwai kwanaki a cikin shekara wanda ya kamata dan majalisa yana nan yana aiki in baya nan ya yi laifi in an kai ka kotu za a iya cire ka a wannan majalisa. Shi ma dan majalisa mai wakiltar mazabar Gwaram a jihar Jigawa Yuguda Hassan Kila ya ce wannan mataki da majalisar wakilai ta dauka na kokarin jin ta bakin abdulmumin jibrin shine adalci in bai zo gaban mu ya kare kansa ba kowa zai ɗauka cewa ana masa sharri ne ko zarne duk maganganun da ya faɗa shi yasa muka ce ya dawo ya dawo ya zo ya kare kansa a gabanmu akwai tambayoyi da za mu yi masa shi kuma idan yana da waɗansu tambayoyi da zai mana sai ya zo ya yi mana mu ba shi ansa shi kuma ya ba mu ansa to ai an ce ma akwai wasu batutuwa da suka taso daga mazaɓinsa ko eh akwai mutane daga mazaɓinsa da suka rubuta fitishin korafi a kansa e wannan shine adalci bai kamata a ce an yi wa mutum hukunci baya nan ba domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gaskiya ne idan ya zo zai faɗa in kuma bai zo ya faɗa ba za mu ɗauka waɗannan abubuwan da suka zo daga mazaɓarsa gaskiya ne na kira abdulmumin jibrin a wayarsa ta hannu sau da yawa amma bai amsa wayar ba sai dai sako da ya aiko mani ta whatsapp inda ya ce zai bayani a hukunce in har ya samu wata takarda a hukunce daga majalisar wakilan Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.